sunana sani awal kamar yadda na gabatar da kaina eh, bugu da ƙari ni ina cikin tafiyar eh, akwai wata kungiya da ake kiranta vanguard for progressive change wadda kungiya ce wadda take kokarin kawo sauyi da kuma taimakon al'umma so kaga daidai gwargwado muna sanin halayya da kuma yanayin da mutane suke ciki kuma akan haka ne yasa muke bibiyan manufofin gwamnati da tsare-tsarenta mu ga wasu irin abubuwa za ta samar domin talaka ya samu sauƙi da kuma jama'an da muke shugabanta a irin wannan tafiyar. kamar yadda ku sani eh, a baya gwamnati tana da tsare-tsare tana da manufofi masu kyau wanda talaka yake iya samun ya rayu cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba kuma babban wannan tsari shine na samar da tallafi a bangaren man so daga baya aka zo aka janye wannan tallafi rayuwa ta kasance ba yadda muka santa ba a baya talaka ya kasance ya shiga halin ha'ulai wanda abin da ya fi karfin shi ita ce masara yanzu ta fi karfin shi talaka. so sai ya zamanto ba ma masara ba ya shafi dukkan bangarori na rayuwa wanda da shi ne talaka yake iya gudanar da rayuwa kamar abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi sufuri akwai abin da ya shafi abubuwa da dama dai wanda ya taɓa rayuwa ɗan adam so gaskiya ba mu ji daɗi yadda gwamnati ta cire wannan tallafin ba saboda mu da muke cikin mutane mun san halin da suke ciki wani lokacin in ka ga yanayin rayuwar mutane za ga kamar ka zubda musu hawaye sakamakon halin da suke ciki so ba ma son gwamnati ta dinga siyasantar da al'amarin da ya shafi rayuwar mutane shi wannan al'amari Eh, a zahiri yake ba a baɗi ne ba kamar yadda malamai suke cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun so cire tallafin nan abu ne wanda talaka zai ji a jikin shi idan ma an cire shi idan an dawo da shi ma zai ji a jikin shi so ba za a dinga propaganda cewa an dawo da tallafi ba kuma har yanzu abubuwa ba su canza ba na rayuwa man fetur ya yi tsada yanzu nawa ake sai da litan mai jiya na sha litan mai 940 so kaga sabanin da da zaka je ka sai litan mai bai wuce 200 ko 300 so gaskiya mu dai bamu gamsu ba da wannan propaganda da aka yi na cewa an dawo da wannan tallafi in kuma sun tabbatar da al'amarin to mu gani a ƙasa ba ƙarshe mai shawara ka to na farko dai gwamnati san cewa je jama'a suka dora ta kuma power is transient akwai lokacin da wannan power za ta kare kuma jama'a za a sake dawowa a ce su sake ba da eh, dama domin gwamnati nan ta ci gaba kwata-kwata gwamnati nan bata yi shekara biyu ba so kuma na tabbata suna da ra'ayin shekara takwas to kuma na tabbata kowace jam'iyya tana da manifesto da take aiwatar da kudurorinta su gaskiya yanayin yadda ake gudanar da mulkin gaskiya an sauka daga kan tsari da aka gaya wa talaka kafin ya yi wannan zaɓe so muna ba gwamnati shawara su tsaya su gyara lamarin mulkin su idan har suna son mutane su ƙara fitowa kwansu da kwarkwatun su ƙara ba da dama in kuma ba haka ba to gaskiya lamarin ba zai kyau Allah ya kiyaye